Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin wata 'yar gwagwarmaya Aisha Yasmin Zakari inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin ƙananan yara da ake rabawa da iyayensu ko dai waɗanda ake safara su ko kuma waɗanda ake tura waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. Abokiyar aikinmu Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli sai ta bayyana cewa. Ni fara ɗaya ba zan iya cewa gazawa ba ce kin ga wani ina magana da shi Ali Ziri Allah ya ci kansa professor ya ce muna fama da triple heritage to ina ga shi ne nauyin burden ɗin da yake kama musamman mu mutanen arewa musulmi ga dama al'adarmu tana kanmu ga ilimi na addini yana kanmu da kuma ilimi na boko to idan ba an sami iyaye masu tsaiko ba jajirtattu ba sai mutum ya kiɗime saboda misali yanzu a ce misali a matsayin keke babbar ma'aikaciya ce kuma kina da yara kuma kina da miji su yara su suke ki kula da su ki ba su tarbiyya sannan ki ba su tarbiyya Hausa a ce da ƴaƴan ki ai ba a ce sun zama two westernized ba at the same time kuma ba a ce ba za a ce musu sun zama local ba ba za a ce sun waye da yawa ba ba kuma za a ce sun zama ƙauyawa ba sannan kuma kina so su kamanta addini su nauyi ne wanda yake ina ga as a people as society muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakaninmu musamman ne mu wanda za mu iya cewa intellectual elites mutanen da suke sun damar abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye cewa menene identity ɗinmu ko me muka yarda ya zama mu kanmu misali a rayuwar mu menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai menene wanda yake ba daidai ba za ki ga matsaloli da yawa misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu za ki ga duk irin wannan ne sai ki ga mace ta rasa yadda za ta yi a'a ai gayu za ta zama ya za ta zama ko yar ƙauye za ta zama duk inda kai <laughs> baka tsira ba akwai kuma wani lokacin za ki ga mazan ne suke kamantawa sai ki ga misali a ce a'a so take na kai ta yawo tana holewa ko kuma so take na kulle ta a gida so akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna wanda yake ya kamata mu zauna mu mu zauna wa kanmu mu fitar wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi a taba addini wanda yake dama addini shine rayuwar mu wacce komai mun jirkinta a kai komai yana kai sannan al'adunmu mu jawo su wanda basu basu yaƙi da basu karo da addini ba sannan kuma ilimi ilimin na boko to in muka zauna muka yi wani ina ga za mu samu dan sauki sauki to sun musuwa kenan mu kungiyoyi masu zaman kansu ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki ai hajiya madina mu 'yan kungiyoyi da mu iyaye saboda kamar yadda na faɗa ɗazu nauyi ya yi gwamnati yawa su ni har kunya nake ne kullum da ce gwamnati ta kasa ta kasa akwai wuraren da yake eh gwamnati za ta iya yi fiye da haka amma abin ya fi kafin gwamnati hajiya madina ke ce gwamnati ni ce gwamnati waye gwamnatin mutanen nan su ne gwamnati so da haka in ba mu fito mun yi onin ba mun ɗauka a kama mun ce wannan matsala mace da za ta warware ba ta warware waye gwamnatin ga shugaban ƙasa ɗaya muke da shi vice president guda ɗaya sanatoci nawa ne so su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi so abu ne da mu 'yan ƙungiyoyi mu haɗu da kungiyoyi na iyaye da ƙungiyoyi na malaman makaranta a ƙungiyance mu fitar da wannan tsarin inda muke buƙatar taimakon gwamnati mu ce gwamnati ki tallafa mana to ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa shine kawunan mu sun rarrabe ko ta ɓangaren addini ko ta ɓangaranci wani yanki kika fito wani addini kike bi ke yar uwata ce ko ba yar uwata ce ba dunkulewa wuri guda mai wannan ba kya ganin hoɓɓasa ce ta sosai da muke bukatun kila taimako da tallafi? ai wannan kan ba karamin abu ne mai girma ba saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shine rashin haɗin kai na kabilanci da na addini ina gama duk matsalolinmu daga nan suka fito kawai sai dai su fara su rika canza suna su rika canza fuska to amma ke san kamar yadda na faɗa ɗazu abin da yake a nan da shi za ka yi muna kwaɗayi Najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin daɗin rayuwa. To amma a zahiri a yanzu Najeriya ba haka take ba. Babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya. To shugabanninmu da suka shuɗe Yasmin mm. da Saddauna da Azikiwe da Awolowo mm. da Mike Opara mm. duka dai ga sunan. kin ga sun fito daga yankuna daban-daban mm. addinansu daban-daban mm. amma suka rika haɗuwa a ƙwarya guda mm. idan ya shafi ƙasa to kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan wato ko wala hajja madina watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne amma yayin sai ki ga misali maybe a wannan office ɗin naku na biyu maybe ke ce shugaba to yadda za ki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa. saboda a da an fi ladabi da biyayya yanzu kowa kina taɓa shi zai ce he is sai ki rasa ma me freedom din ne so fara ɗaya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne wallahi ina so in musu uzuri yau ko admin kika zama ta whatsapp sai kin ci sa za ki tsira ba ki samu hawan jini to imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba suna da kurakurai amma fara daya lokacin su sardauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ci kansu su ma a ce a walawo a ce su na man da zukuye da sardauna ta fawa malewa duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayen mu suka gayawa a ayayyen mu suka wa. an yadda an ɗauka an yi amma ke yanzu ko Kano ki dara ki zo ki ce za ki magana kowa ya rika bajewa yana shi kaza kaza kaza to mu ma har da laifin mu so dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba ɗaya ya ɗan ce mana hmm. ban ce ba za mu iya dawo da shi ba shi yasa ake ci hausa suke ci an idan ka gara ragoye baya ba wai ya gajiya bane ko zai gudu yana shiri ne zai faɗa zo yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa menene matsalolin to har a samu shugabanci ɗaya misali yanzu kowa arewa waye zaki ce shine shugaba ko a ƙasar yarbawa da sun fi kowa haɗin kai waye zaki ce shine shugaba watakila ki ambaci sunan wane da wane amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore ballantana kasashen inyamurai wanda yake dama su ba su taɓa karbar shugabanci guda ɗaya ba su magana gaskiya kenan su don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu har muke magana akan abin in dai ka fara tadin abu to ƙarshen sa ya zo tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita to akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke ɗaukan 'ya'yansu su sai da. To wannan abu sai dai adda saboda ban taɓa tunanin cewa niya iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihinka da abubuwan da kake cewa shine kake fafatikari haka za ta faru ba. amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba ina ga jahilci shine na farko jahilci to sai talauci to ina ga in talauci da jahilci suka haɗu mutum baya iya tunani ma saboda ma duk matar da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha zaki dauki ɗanta ki tafi to a ce mutum ya haka ku ai hankali babu kuma me bambancin mutum da dabba dama hankali to wannan gaskiya kamata a kai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya taɓa ta amma gaskiya wannan ba al'ada ce ta dan adam ba da ana da sojoji suna bukatar taimako mutane fiye da miliyan biyu aka yi musu training so shi ne so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yau wata dan duba wannan abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kaɗan daga cikin misayar musayar yau da aka yi a ofishinmu da ke birnin tarayya abuja kan wannan batu na sace kananan yara kafin nan a madadin bakuwar tamu aisha yasmin zakari da mu madina dauda da ta mana hira da ita sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.